gaji arziki ba kai wannan nake jin wallahi wannan dan dogo ne nan gaba da falgoran dogo ne yan dogo ka kalle muka ce mana yan dogo tuba nake wallahi ranka dade amma wannan ka gama da mu wallahi Wala tuba nake <laughs> ranka dade kenan ya guri ya wallahi da he ne man rahin mutuncin gaske in nuna masa kananun kwari da suke higowa yanzu suna nuna rahin kunya yo? he har suka wuyansu ya isa yanka yan shigege shiga masu neman wannan wannan dan doguwa ne wallahi wannan daga doguwa yake kai mota uwar kwashe kwashe da tana gane wanda ta dauko da bata shigo da wani ba sai mota ta ɗauko ɗan doguwa ta duka ko ta shigo gari da shi zo yi kisa ah, ta mai da shi <laughs> an gaba Alaikun salam. Ah, sannan ku da zuwa. abokin yaya ne daga ƙauye ina ina wuni muna lafiya ya himma ya ruwa hin wai dan Allah in tambaye ka hin dan Allah wai hin wannan abun da dinare aka yi ko da azurfa ko da tagulla ko ko da darhami aka yi wannan din abin mai kulalai mai kamar kwai kwan zabi kaga wannan karfi ne ba komai ba kaji ko au yi kenan bismillah ma hauda ne ke ku a'a me haka wani takalma da ka ajiye sa waje a'a ai ba zan ajiye su ba saboda mai gadin nan naku na nan gidan ban yadda da shi ba kai ya sace mu hindan Allah kuma ina so zan ƙara tambaya ka wai me yi kuma Daniel table din a'a ba fa anan zaka zauna ba anan zaka zauna eh nan zaka zauna yawwa ko baka mm. eh. jin yunwa ne a'a ba zaka anan zaka nan ka gane ai ko baka jin yunwa ne ni nake jin yunwa da za ka kawo min tukunyar tuwo nan hinda ka ga abin mamaki he na ba ku mamaki kuma in bata mamaki Allah kwarai kuwa <laughs> to shi gina, ki zuba mana abinci Wani biyan zuba muka abinci ko a yi ke. Isa wuri ka kama. Da da da a yanzu za mu tafi tafiya za mu yi ina tsoro ne kama makara ma ni ofis mhm. na kama complex ne a ciki ko first man complex wallahi ban wallahi ban san ki ba complex ko gama dai mutum ba kosai a hanya ma sai kosa to wannan din ko za ka bar haka ya a ina a ina hanya saboda hanya yayi yi birni inda yi ne sai birni yawa na zarra. Malam Bala. Na je birni. Duda da kai duda dai na shiga birni yanwa Allah ta baki sarki yanwa yanwa yayi Allah ta baki sarki yayi a gaidan gida malam bala mm. na je birni na ga birni na ga da yan birni suke ba dan labarin bane ai sai wanda ije i gani barin gaya ma kwatance baya yi wa mage ragama sai ga idan ta gane baduku malam eh kuma da na shiga cikin birnin nan na ga yadda ake mutunci kuma mutuncin ka san nawa dan uwanka Salim nawa? Eh. Ni na gan shi ya gan ga ido na ga idansa ga na baduku. Ba zan taɓa manta da hi ba. Na gode eh. maka. Ai ina son in ji an ce dan uwana ya yi jinta. Eh. Ya kyauta maka. Kai. Ya ɗauke ni gidan hi, muka shiga cikin gidan hi, ga iyalin hi, ya ajiye ni a kusa da iyalin hi muka zauna na ci abin da ban taba ci ba a rayuwata. Kuma ya ɗauko maƙudan kuɗi ya bani. abin nan shi ne ma ya kana kai ta na taho gida ni ina son binni amma ba zan iya zuwa ba hmm. ba dan komai ba saboda yawan motoci cewa aka yi in dai ka tafi binni mota ce da ka wuce wanda eh kwarai kuwa ni kuma in tafi ba yatsu ba in tafi in ta daga daga akan titi eh hi ne ma hi ne ma shi yasa na kwammace wannan daular da take nan nan ta ishe ni tunda duk garin nan babu mai gida irin nawa nan gida ne na ce nan gida ne akan birni me kake da hi anan me kake da hi anan a nan wannan ma ka je ka nuna hi a cikin birni su waye masu irin an ma daina irin wannan abin ni yanzu kwarai kuwa gida ne sama da sama ha sai ka je birni ka ga dan uwanka yana cikin jin daɗin rayuwa malam yana cikin ni'ima malam shi shi salim din ne yake cikin gidan eh in ɓata lokaci ma ina yi ma maganganu ma ni ka ɓata min lokaci a banza gwamnati ce ma ta tsaya muhi duk inda zai je ta bahi mota duk inda zai je he inda ya ga dama kuma ya zo ya ajiye ya tafiyarsa inda yake so kalam din yi din na antani eh a'a ma kuma sai ka dafa ni a ba Allah ya baka hakuri Allah ya ba Allah ya baka hakuri na sani amma duk da kai ka neme ni in dafa kan ba zan dafa ka ba tun da dai ka ce rayuwa tana binni eh. don rasu Allah ya kawo salim hmm. to ni ma rannan binni zan in tafi in gano menene abin nan ma a ce kuna nan kuma kada ka ɗauka wannan wulakancin na manta na taɓa ka kana ka kamanci duk da walwala ta same ni ka dince shi ya kyauta maka ko eh yayi ne ne ne nan kuna nan nan gida ne ga inda zaka je ka kwanta wani abu da ya da mai sanyi na dauka ma hello yeah wala kai hakuri abuwa da suka haɗu min yawa shi yasa amma ya aida in zo kuma shi kenan zan samu lokaci yanzu Haka baba. Na yayi gidan baba. Tun tuna abin da bai da wayarsa ke. Bai kun bari kawai in tura mai dan abin da zan tura mai. Ko da ke na san cewa hakan ba zai rasa alaka da dawowa gidan da ke so ya zauna ba. Ko da ya da gidan nan babu abin da zai faru. Don haka ka daina ɗaga hankali ba ji. son kaji hmm, bala ina jin ka ban labari aka kirawo shi nan eh. da na kirawo shi a waya na ce mishi duk abin da ake yi na ce yaushe za ka zo ya ce mana ban da wannan satin satin sama eh. na ce to ban yarda ba duk abin da yake yi to ya zo ranar satin Tunda da an ita gwamnatin an ce ba ta barinsa sai ran ko eh. to na satin na ce ya kware na gama kulle kaya na kap ranka ta kap yana zuwa zan jefa a mota in shiga in harbe ban da zai hana na tafiya bane ba he kai zagi ba ma sarki ai ya isa ma ya hana ka eh akwai ma wanda ya isa babu ai sarki in dai ka higa cikin birnin nan in dai ka higa ba za ka so ka da ba ba wanda zai higa cikin wannan ni'imar ya so ya dawo na gaya ma a gidan hidahi da mai gadin mm. mai gadin ya bude mihi kofa sannan ya rufe mihi sannan kuma ya gahe hi yanzu ka je kai ma ba haidai a gahe ka ba ha mai gadi gare shi to lalle da abin da aka yi mishi sai an sannan akwai wani abu da yake nuna mihi abincin da zai ci hima he ya nuna yayin nan ya kuma babu abin da wadata wa zai tsaya sai an basa hankali da fahimta suna ga mai neman sa to ka kama rabbi zai baka da Allah ya hana babu Yau ku je wanzu ko ne? A'a yau ai tun da muka yi waya. ka ce ga kanan na ce to yau wazifa sai dai su yi haƙuri eh, ko ba gaskiya ba eh, eh. ha ba ai ya da kaje tunda zan dan dadi ai barka da zuwa ya ya birni to lafiya na wannan Allah da dada kira kun ban mu nan ga mu nan dai <laughs> wallahi wallahi to ya za a yi to yanzu dai kan ka zauna ga wannan nan a sallame shi. Eh, gaskiya ko. Eh. A sallame shi kuma wace sallama? Eh, na ci maka bashi. Bashi ka ci min? Eh, to jama'a kowa gari ana cikin mawuyacin hali. Shine duk wanda ya zo da dan abun da za a taimaka mishi to duk kuɗin da ka aiko saka ƙare. To kuma mutane yau da gobe kowa ya zo shi yasa nake zuwa gonsa in ce ba na kaza ba na taro ba na sisi kuɗi saka tare da kai. Ana ana ana yanayi malam. Abin da ne da su wallahi taimako ne maka. Kuma kana ta yan addu'ar malaman garin nan. Kun ba don haka ba da tuni abubuwa he ka ga abin nan. Ai nawa za a bashi? Nawa ne kuɗin ka? Dubu ɗari biyu. Yanzu ɗari biyu ne kake don Lalle? Kai fa kace a wannan zamanin halin da ake ciki. Amma ka zai ka ciwo min dubu ɗari biyu ban san ban san sauka ba. Shi fa abin da isa ka ga yayi haka. Wai ai naka ne. Eh? Eh, shi yasa yi haka. Wannan gaskiya salawata in an yi he amma addu'a eh? kuma sallim ka goda Allah kowa in yana cikin matsala ban da kai saboda abubuwan nan ka san rayuwa to amin amma sai ka ce ina da injin buga kuɗi? Eh, eh, kamsa salawatu he dai in ba a fito an yi ba he an yi wa iyaye addu'a eh idan haka komai ya kai ya ka kenan eh ya su kenan Allah shi taimaki kai a sauka lafiya kai kuma albishir ka daga yau ma ba zan ƙara ci maka bashi ba eh yawa ba na so ba na so tunda ni ma zaman ƙauyen ya ƙare kafa ta kafa kafa ta kafa ka kamar ya za mu tafi binni kai haba yaya ya ya gara je da rigima ka ba ta karewa wallahi ka je ina kuma wani zan je ka je binni ka je ka yi ni me nake ana ci ka abinci ma ba sai an ban sada abin da yasa yake so ibi ka ai naka naka ne ko da dan wani ai gara da naka a hannu ko ba ya maka aiki wani lokacin ba eh, ka dai bahaushe akan wannan wani bagon da bare ba ba wuya yanzu an ma sharri ko ai maka kazafi eh, shine ko tunda ba abin da ba mace a gidan rediyo duk wannan ba ƙarya bane amma dai ai kuma hakan bai kamata ya sa wai mutum sai ya yanke hukunci lokaci guda ce zai je binni ban ya je binni ya je ni to ni dai can zan bi ka kafa ta kafa ka ga inda za a bani abinci mai rai da lafiya to ni dai yanzu ka bani in je in ga mutanen gari tukunna in kai ni fa kaya na kaf na gama rabawa ba ni da komai baka da komai ina kayan dan dinka ma kwanan nan duka na rabar da kayan nan saboda idan muka zo muka tafi can zaka zaka ɗinka mun wasu gaskiya yaya ka, sai Allah wani aiki ka haɗa da shi duk wani irin aiki ga kuɗi yanzu na bayari yanzu kuma da kika tafi da kai bini na tafi da kai bini kuma sake ba hidima ha ba ya kai ka tausaya min mana yau ma can kuna shan fama da hakurin al'umma mu ma nan haka muke fama me bunu a jiki shi yake neman mu gobara yanzu in kana da kani fi sabila zaka yi mai haka to ranka ya dade in baka yi wa naka ba wa zaka yi wa karshe ka je kai wa duniya na hmm? gode ma sanin bar dai zaga da Allah san gaza sa ka lafiya ya kada Antanin ina nan ne ma dan duk yan tsammo karai na sun sun jiki bari in fito ma eh. <laughs> rayuwa kenan Allah kai mana sutura da'ima ka zo kai ta korafi kuma dan kai wa dan uwanka ta ma in baka wa dan uwan naka ba ka je kai wa na dawa a Allah ya tsare Allah ya kiyaye kai hakuri kakkasa ni sa ni kuka ni ma hmm. kai mun aikin na gafarce ka Allah ya gafarta mana ni wanda ba mai sallama da hmm. ba dan Allah a roƙa ba komai ba komai kai hakuri na tafi ba komai wallahi Allah ya kiyaye aya haka ka tafi da wannan din mana kasa wasu za a dinka mu wai a can za a yi kai mun aikin gafa na gafarta maka na gode ba ba ba komai in ka samu wadata da ilimi da fahimta Allah ya tsare soyan ka ka tantance a ga mana da mutanen can idan kai haka kai dace mai nema ba ya rasawa sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na kasar sa ta kai shi bai gode wa Allah. Ka gaya mai ni kaina ana bi na bashi. Allah ya hana babu, Allah ya hana babu dan gita babbar illa ce. Allah ya hana babu dan gita babbar illa ce. Idan aka komai ya kasance, sai ake yin komai a mutunci. in ka samu wadata da ilimi da fahimta masoyanka ka tantance idan kai haka kai dace mai nema ma ya rasawa sai in yayi gazawa da kowa aka ganshi, na kasar da kai haka kai ciwo ba tsakani tsakani tsakani ina ina ai ina kam yaya yaya in zuciya da wadata wa zai tsaya sai an basa hankali da fahimta suna ga mai sa. duka kyala waninka ka kama rabbi shi zai baka don allah ya hana babu allah ya hana babu na'am ya na kafa kuma ya ah, wanda irin lafiya kake tambaya na a gaban ka fa na rantumu da ƙasa kuma yanzu ka biyo ni waje kana lafiya anya salim ba ku hana baki kai da matarka za ku kashe ni ba na ga ka fito kana jin ciki kaman baban kunkuru ya kai ne to wai tiles ne ba to na falo ya zami ya faɗi shikenan kuma ba zai yi a cikin abincin ba gida ne aka maida shi lawai lawai lawai kuma shi ya san yana da yan uwa maraya to ai wannan tile din shine binnin ka san ci gaban bunni da ado da gini da kwalliya da launin canjin girki shine binni ka gani wannan shi ne yasa na na gudo daga kauye na shigo gari to to in ta kamar ka in bar gidan ba zan bari ba eh sai na abun abin da ake yi a nan da ni za a yi eh, eh ya dan Allah dan annabi ka zo kuma shiga cikin mu ci abinci wannan wani irin abu ne ni yunwa nake ji wallahi kuma ba zan shiga in ci abincin ba sai dai a kawo mana nan Allah ya na babu Allah ya na babu dan sunan wannan ai ko yana wahalar da mana da kafafu na gida a rika rarrafe? Eh, za ka ja ciki kamar bakon kunkuru an kawo shi wajen ga abinci nan, yare da lafiya, ga kuma ruwa. A mutunce. Amma wannan shine iya abincin da aka nawa? To me kike so kuma bayan wannan? Abinci a ba mutum ya wadace shi sai a ɗebo wannan ɗan kaɗan, a ɗebo wannan ɗan kaɗan, haka da haka za a haɗa abincin. Bai ba ka sani. kaga da kai da yake kaga kai ran kai da dashe na ai baka kana shagwaba shi wallahi wallahi kana shagwaba shi yaya na'am Allah wadaran kauye wani irin kauye wallahi Allah wadaran kauye abu ɗaya za a dafa ma ci in tuwo ne tuwo in shinkafa shinkafa ma na amma haɗaka ga shinkafa ga taliya ga kwai ga dankali ga jarmiya ina ka irin wannan a cikin a kauye ya kamata ka godiya Allah wallahi kullum ka zo ka dame mu anan Allah ya hana babu Allah ya hana babu wannan ba zai man ba sai dai in na gama ci a karo to in ka gama a garo in ka gama to ni ma ni ma na baro ƙauyen da ni za a rika yin komai ka bai daure kai kai wannan ka gane gaskiya ke ai da kwano birni ta girma kauye ni wannan kaga na samu wannan wannan na samu wannan sai na wata hudu biyar ban koma ƙauyen wannan alam Wannan girki mai ɗakin ka ta yi? A ce ka yaba mai kyau ci ku ba ga aikin ku a gauye ba. Ai da tsatsa daga kawai yanzu ana baka wallahi. Da ta ne ya kundi mai kan wallahi, laumar farko. Wannan sanin matan ka ta iya girkin. To in Allah ya so an jima da yamma ta mana miyan lanu A ka san shinkafar ba ta nan ba ce. Yar shinkafi ce, 'yan gudu bala ne suke ɗauko ta daga shinkafi. da sun da kako da kanan kwanan dawaki suna shigowa gari sa shigo da ita gida alhaji bakin bakinka ne kai fa matsayinka jas mai gadi ne a gidan nan in za a fita ka bude in za a shigo ka bude sai na bude za a shigo sai na bude za a fita ba dan na bude ba da tuni kana can bakin gate ina magana da dan uwana ka daina samun ba yaya ka gaya mishi ya daina shiga tsakanin na daina shiga magana ce ba ake yi mu uku kuma dan ya ka faɗi naka ya faɗi ka yi santi ya nuna cewa shinkafa ga daga inda take shikenan kuma ya laifi to to to zan yi maganin abun farkwasa ko ne gidi dan yi maganin abun to gama da jarmiyar in ka gama da jarmiyar aka kawo ta lalin kama cokalin ne dai kaman ka kama magirbi <laughs> ai daga ganin alama ka san cewa an dade ba haɗu da wannan kwai kwankwan na karshe bai haɗu da wannan. Daidai ni wannan yar goron sai mana kaɗan. An inda ruwa a bani in sha. Baran kawo maka. amma kawai kamar yaro kullum ba a baka ruwa sai a baka abu lumboti hankali da fahimta na ga mai neman sa ka kyala kina ina ka da shi zai baka ya hana babu Me aka yi babu in banda tambarin eh. 'yan tsohuwa. sawa kayi hubu ka rike jalla sarki rabu ki saka mani ah, zai raba ka da babu Allah ya babu Allah ya babu Allah ina aka turo shi hakan kuke shan wahala kuma ma ku sha ruwa ne ruwa na kashe haƙori. wannan ruwan gora kenan bature ne ya yi shi domin sauƙaƙa wa masu sha shine ba wani abu ba eh amma kuma ai sanyin shi ya yawa mai gidanki ya gaya miki an jima na mana miyan lalo eh ya faɗa min amma kuma amma me an jima kawai a mana miyan lalo ki sa mata daddam kuma kan a yi miyan nan danya a yi ta ta nuna kin ji wannan yawwa an ji wannan eh. Allah ya hana babu mu ji tsoron rabu inda ka da amana ba ta na mai nema ba. To, yaya. Muna jira kawo kunci teku. Välkommen Madame. Tuwan ne? Miyan ce? Ita ce aka yi maka. Magana ta ƙare. Amma kullum dole ne a ce ni sai an wahalar da ni wurin abinci. In ana haka kwaje kaina? tafiya zan yi wajatan in zauna a ɗaki na a ƙasa kan tabarma amma ina amfanin cin abinci sai ka zauna a tebur. Allah ya na babu, Allah ya na babu, haba Allah ya na babu, Allah ya na babu.

Me ya maka koya? Ah, wai, ba ku da wani abinci ne sai wannan. Abin da aka dafa ke. Gas, Ba ban ci ba. Amma saboda ba za ka ci ba. Kashe Tuwo nake a dafa tuwo. Tuwon ma a dafa da daddare. da safe a yanka a saka a miyan a cakuɗa a ɗora a wuta to shine in ka ci dam dam dam sai ya riƙe maka ciki amma kawai kuma kuma mutane wannan rehu rehu ne kullum mutum ba wani abinci sai ba su. kun haɗa kai da wannan munafukan za ku kashe ni shi yasa ka rabu ni da ƙauye shikenan um ni zan wuce office sai na dawo ba tafi ba ka ci abinci ba to ni ba zan ce a dawo lafiya ba saboda ba ka ce saboda za ka banna da yunwa eh saboda za wallahi ba haka kuka yi da iyayen mu ba ba ka fi karya alkawari wannan alkawari kuma alkawari da kuka yi za ka kula da ni tunda kuma haka kake so to zan fita zan fita in tafi titi can kan titi a ga ɗan uwanka yana bara a ga ɗan uwanka sarki yana bara yawa in ya so in koma gari in ce yi man korar kare ba bukatar ka bane ba kan hada kai da wannan munafukan kan hada kai da wannan munafukan korar kare ƙwarai korar kare ba ce wanda aka bari da yunwa menene to yanzu me kake so yau tumo ai man ko kuka ko karkashi ko kubewa danya ka kwanta da hankalinka duk abin da yake so za a yi maka ki mishi kin ji ko amma da abin da ke tunani kafin a yi tuwon tun da wannan ba zai rike ma ciki ba kaɗan ci kaɗan mana ko kaɗan ne ka je yayi ka ga ce ma haka ba kai to a sa ɗan kaɗan yawwa ko kai ba mm. barin zuba mishi zuba kaɗan an gama sai ki bin ko mu je jama'a za Wallahi baka isa ba sai an biya bukata ta. Dole a nemo mana aikin gwamnati. Ba yadda na ina da dan uwa kaman ka. Gwamnati tana ji da kai ga katon gida ga motoci ka ce wai ni ba za ka iya samun min aikin gwamnati ba kare so in Ba kai ilimin boko ba, babu yadda za ka samu aikin gwamnati. ka magana a nemo ma aikin gwamnati bai taso ba. Me amfanin ka? su manya a gwamnatin su masu karfin fada a ji dan ni kaɗan ka kasa neman min aikin gwamnati to gidan nan yau na rantsi da Allah na rantsi da Allah gidan nan yau ba za a ba za a na lafiya ba shi babban da ya aka ya je gurin ba karatun yayi ba sannan ya samu ya samu ya je gurin kaga ka canja wannan tunanin ka koma wannan tunanin na rantsi da Allah gidan nan yau sai dai abu yaya sai dai kanka da ni ba zan mutu ba to to zan za mu gani yawa ai duk dan da ya ce wacce ba za ta yi bacci ba to shi ma ko ba zai bacci ba na gaya maka kamar ya zai din ga yadda ma a gidan nan ai bacci to ai bacci bacci ai kamar an gama shi ne a gidan nan sai dai kai ne ka hana kanka bacci yau to to dan ga yadda za a ka gama ihun to ka gama ihun sai kai waje wallahi baka isa ma dan Allah dan annabi ya kai hakuri kai idan ina abu da uwana kin daina samun baki akwai wata munafuka da dan uwana sai yadda na so nake yi da shi ba ke ce munafukan da ta shiga tsakanina ba duk kin juya mishi kwakwalwar shi yanzu bai da wani tunani da duk abin da na ce mishi ina so haka ake yi yanzu ko ya zama yaya an kira ta munafuka abin ya ishe ka haka wannan iyali na ce ba za ka mata haji ina ji ina gani iyalin ka ce ni ka kai ni ka kashe ni ni da ba iyalin ka ka kashe kanka dai kai ce ka kashe ni da ai kai ka ambato mutuwa da matan sa ka kashe kanka dai ko baka ji ba saboda na nuna ta dan Allah na nuna na nuna ka kashe ni to ni dai ina ga maka hurumin ta daban hurumin ka daban kai dan uwana ne ita kuma iyali na ce to ne ka gaya mun zaka keta hadin ta kyale ka ba ka gaya mun a baular da ka tsunto ni ni dai na gaya maka idan kana so da kai magana kai da ni dangantaka tsakanin da kai ne ba tsakanin ka da ita ba kar ka sake taba min iyali ka ji na gaya maka ko kuma a gaya min itacen da aka kakkaba na fano an haife ka an haife ni ni na tsaya na gina kaina ba kai maka gina kanka yawwa ka gina kanka a ina idan kai haka kai dace mai nema bayar sawa sai dai in yayi gazawa da kowa aka ganshi shi na kasarsa ta kai shi bai gode wa Allah ba Allah ya na babu Allah ya na babu don ita babbar illa ce lafiya kai sallah a gida bayan ga masallaci ya zan wannan masifafan ya tara hanya wai babu inda za yi sai na nemo mai aiki a ofishin gwamnati bayan kuma mutumin nan baka yi ilimin boko ba balle ka samu qualification da za a baka wannan aikin to Allah kyauta ni ba taɓa ganin mutum irinsa wannan shi ake cewa sarƙa mai rikicin ganga na farko a bashi abin da ya ce a bai mishi ba duk wani abu da kyautar za a maka ci bai ba ka zo ka samu mutane a gaba ce dole sai an nemo maka aikin gwamnati bayan kuma kai baka da in za a yi wa aikin duk wani abu na da za a mishi ba a burge shi ba sannan kuma da ƙarshe gaba ka ce wannan sai an nemo aiki a inda baka da matsayin ka samu aiki a wurin kai haƙuri kaga dai dan uwanka ne sai kai haƙuri da shi ko haƙuri ne ma sake ga hankali kai yanzu amma wani lokaci na zauna sai daga da na sani me yasa ma na ɗauko shi na kawo shi birni da na san da na mashi a can kawai kawai da na yaptığımız gördü. Allah ya hana ya baka jina ina ta hon? Tun azina zo ina ta yin hon, kai za kai kwance. Haka ake yi? kike ce ma mai gadi? Kai ne mai gadi mana. Me kai? tsohonki ne mai gadi ba ni ba ko baki jama'a na ce tsohonki ne mai gadi ni kake zagi an zage ki duk abin da zaki ki duk abin da kika san duniya kin iya ki ko baki ji ni ma wallahi sai ka gane baka da wayo ko dai ka gane baki da wani. ni har zaka bi baka zaga an gaya an ti sanda zuwa zo mu shiga ke ba za ta ba ba in ki gaya mata wane ne ni ya mai gidan ne wannan to kin ji matsayi na ga mashi wace ce ne ya tace ya yanki din banza ya yanki din wofi ni ba mai gadi bane kuma wallahi ba zan taba zama mai gadi ba kuma dan in kule ki san cewa gaban ki nake yau ba za ki shiga gidan nan ba ka kiyaye ni wallahi ka kiyaye ni. mai gadi, mai gadi, Ha ina ka tsaya ne tun ɗazu ana hannu kaki ka zo ka buɗe gidan nan. Wala na ɗaki hajiya na kwashi girki gaba ɗaya sai bacci suri ne. Zo mu shiga. Ba in da ta wannan. Wani Allah ina ku tarkato wannan. Daga ina ku zo da wannan. Ni ne tarkace? Kai ne tarkace. Wannan tarkace ne. Kawai Alhaji ya je shi ya taho da. Ni ne tarkace? A'a ba wani abu na ce ba. Ai samun guri ne kuturu gaɗa cikin rama ko ko dai. To eh. bari kin ga tarkace. Bari ila Kai, ashe baka da baka da mutunci? Ni ka fesa majina. An fesa maki. An fesa maki majina. Allah bala, haba sai ka ce bai hura wuta. da zaki ki je ki in ni shege ka fasa. Eh, dan halar sai yanka ni da ke magani. Gaskiya abin da kake yi kwata-kwata bai kamata ba. Hajiyar ka fesa ba kai mata wannan feshin? na ce jiya hmm. wani irin dauni ka shawo da na tare ka na kasa tsayawa don firgita ni kai na runga ai ba abin da na sha kawai dai juriya ce kawai da karfin hali saboda na san idan ba haka ne ba karshen ta cikin mota zan kwana da to jiya ka yi sa'a amma fa ba fata kai ba dan yanzu din ma babu inda za ka ci sai ka tabbatar da ka cika mana bumiya aina musu magana ta kuma yau din ba sun ce in na zo in musu tini za a ba da takardar ɗaukar aiki sannan kuma sai in nuna ma inda ofis na aiki to to alhamdulillah idan kai haka kai mana komai idan kai haka ni da kai fada ya ƙare to shikenan eh Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye mudi muni Allah ya hana babu Allah ya hana babu hankali da fahimta suna ga mai neman sa duka kyala waninka ka kama rabbi shi zai baka don Allah ya hana babu Allah ya hana babu me aka yi babu in banda tambarin 'yan tsubu sawa kai ka rike jalla sarki rabu zai raba ka da babu rabi zai raba ka da ba Allah ya ah. hada babu ni na za ka faɗi wa yake tare da ɗan doguwa ni dai na tuba rabana ka yafe ni albarkacin mangonawa. Ɗan dan gata Allah dan doguwa ɗan wahala Wa. Dan dogo magana ko kai dan dogo ne kai? Ah. Dan dogo ne kai? Dan ne dogo riga? Ah, in ce ba zan fito ba. Wannan take ne. Ah. Kai, kai in koma. Wannan shage ne wai. Kai mai A'a. Ko shi nono? Shi ne. Oh. <laughs> Na uku amma ba ni kana ihu sai ba namiji ba ba namiji awu wallahi Allah Allah ya sa a aljanna kuna jaza wai Allah na wai Allah na wai

la ilaha illallah kai ku kai ku wannan wannan ki me faru a to to ran kai kina magana me faru amma duk abin da aka mata baki sani ba yes ai dan Allah dan Allah baka yi hakuri Ya mai gida na ne wannan wani irin murɗaɗɗen mutum ne wallahi sai haƙuri. Wannan disease ne aka buga. Kana kana kuma ke gaya masa ina da ɗan motsuwa ne. Oh a ah, to shi kenan. Tun da yana da motsuwa kuma shi a tankware yake. A miƙe shi. Wallahi ba dan ana ba. Na rantse na Allah wallahi ba dan ana ba. Ka gama? Na gama. To ai ba ni aka yi laifi ba. Wa kai wa laifi? Na'am. Wa kai wa laifi? Haji haji. To. Haka ka ba su haƙuri da Allah ka ji. Ka ba su haƙuri balhaba. hanya dan Allah dan Allah dan na kana Allah ya tsine mana alƙur'ani hanya wallahi a taimaka mu alhaji a taimaka mu madan Allah ba wallahi ko ka nemi shi dan na ƙara Shiran, ya sunan? Eh, babban, babban. hafti muda muda rana muda muda rana rana rana rana wallahi muda muda kanne na gode hajiya na gode Allah Allah na roƙe ka Allah ka sa hajiya ku haifi 'ya'yan goma sha tara din mata din mata kai muna barikin to to to ka haifi sojoji kawai Allah biya mu da bukatun to nan kai nade ku haifi sojoji sojojin ma manya zaka je zaka tace badin baki ko a'a a ran gurin ku na gode Allah kai ku na aya kana baka ja sa amma ni na amma na tausaya maka sannu ka dauke shi ka kai shi kemis a treating din shi kaji barin je dauko maka kuɗi sai ka kai shi kai hakuri ai dariya ni ma ka kago ga mun kago ga mun ni dariya ga dariya kawai dariya ce <laughs> <laughs> ai mai nema ba rasawa sai kara ma lafiya ran kai dai dan haka komai ya kasance sai ake yin komai a mutunci eh, na gajiya eh, sannu nan da zuwa yawa sannu to alhamdulillah aikin nan da kake nema eh. na gwamnati Allah ya saka samu aikin gwamnatin alhamdulillah to Allah na gode maka da ka karɓi addu'a ta yanzu yanzu kana nufin na zama ofisa aikin gwamnati aikin gwamnati ni ma yanzu ofisa ne in gina gida irin wannan eh. a rika ga gidan wa ga gidan ƙarya <laughs> ba ni maka shi a'a sai dai ka daga ka ke kayan ka da kanka ai ka daga ka sauke <laughs> na mance hannun ba jini <laughs> to shin kenan eh. to to Allah kiyaye ya kiyaye a a'a wace ranka yi dade bai abun ne mm, mm, wannan ka gani na kwana biyu a gidan nan na daɗe na bautu na aikata a gidan nan na kici kicin neman aikin gwamnatin nan ban samu ba shi daga sa kwanan nan a ce har ka samu aikin gwamnati to za wa gwamnati yan kai kuwa wannan tsakanin ku da yayi ne na ba ku wannan gaskiya ne ranka daɗe kana da ƙashin arziki ne wannan gaskiya ne kan bakin ciki kake da ni a dai ba wani abu nace ba dai ko to ga ɗaya na gani aikin gwamnati na mai ƙashin arziki ne wannan gaskiya ne sannan kuma basira ta da taka ɗaya ne kuma na mai ƙashi ɗaya ne nema alƙawarin dungu wa na tsaya <laughs> kuturu da kudin sa da alkaki sai na ƙasan kwano ai ba wani abu na ce ba ka san samun guri ne kuturi gaɗar cikin rama kwai na ji za ka gina gida irin wannan amma dole ba za ka yi tayil wannan irin wannan santsin ba za ka yi ba saboda faɗuwa. yanzu na gama gaya mai na samo mai aikin kuma takarda tana cikin mota ko hankali ya kwanta <laughs> alhamdulillah shi ke yanzu na huta da baƙaƙen maganganun da yake faɗa mu cewa zaki ashe in bana gida gwabza kuke yi da shi ai in ga maka ya ce dan bakin ciki sai dai mutu wai bakin ciki ake da aikin da zai samu ni kaina ma wai ba farin ciki nake da shi ba al'amarin yayi sai dai hakuri Allah shi sa nake bin shi a hankali nake lallaba shi bari in sanda na daura shi akan wannan layin na ganin zai bari mu dan sarara ya kamata ka shiga kuma kuma kin sani yanzu dai na samu na yi magana da mudi kuma ya ba da haɗin kai ya nuna cewa bako ne, hakan za ta iya yiwa Allah ya sa dai ka kwaɓe shi saboda ka san shi da surutu kar ya faɗa ma wani ai roƙon sama ne amma kuma da na roƙe shi cikin ikon Allah sai ya ce mu ai ba sai na roƙe shi ba wannan abu ne da kamata a yi saboda haka yanzu mun huta da matsalar yaya alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma dama akwai abin da ke so in miki dama so nake tukuna sai na yi plan na tabbatar komai yi daidai sannan sai in gaya miki wannan shawara da kika bani na mai da ɗakin mudi ya zama ofis ɗinsa ba ƙaramar shawara ba ce sakamakon haka akwai wata kyauta da ne tanadi da zan miki da dai ban yi ne gaya miki ba so ne kawai miki ba zata to shikenan na gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya bar mu tare amin. a haka ake so da ma matar mutum ta riga ba shi shawara na gari duk lokacin da ya nemi shawara da gare ta Allah ya miki albarka amin amin na gode sosai Allah ya hana babu Allah to ka maka nan ka maka ce din nan eh ka haba Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu faɗa maki masu kuni suna jin daɗi duk da Allah ya sa na gina gidana na yi irin wannan gidan To ni fa ba zan samu matsala da mutane ba. Saboda me yasa ka ce haka? To ai in kika ga mai kuɗi ya samu matsala rowa gare. Ai yadda nake da kyautan nan duk wanda ya wucewa in ce ungo. Ungo. Kai ma kai ma ya ka zo. Ba da na fito ba sai kiga an yi dabibi ana sai sarki sai sarki. <laughs> Amma ina. Oh. kashe. Eh, wani bangaren fa kenan dole haka ne. Amma in faɗa miki wani lokacin kuma ka tara kuɗi, ka bi dare, ka bi iska, ka nemi kuɗi don ka tana dama iyalinka. Wani katon Allah ta'ala ya tsallako katanga. ya faɗo maka cikin dare da iyalinka ya sa ma bindiga ko ka bashi abin da ka tara ko ya hannu. Ai masu kuɗi suna cikin haɗari sai dai su ɗauka addu'a. shin yasa dan uwan nan na wanda kike gani daddare in na tashi na danga addu'a Allah ka tsare saboda yana mutuwa ni ma na san mutuwa zai wa zan ba wannan shagwaban <laughs> wallahi kuna jin daɗi wani daɗi a ƙauye ai da ne nake kallon ƙauye shine gari amma tun da Allah ya kawo wani gunnan na gane birnin ai ko can da nake fada kan gano abincin ne yanzu da na gano abincin kin ƙara jin surutu na to ai zan da irin shi Allah ya hana babu yo Allah na haba abu kan in gane abincin an ai yanzu duk abincin da kika yi mana tani to insha Allah saboda gidan nan ko faɗa ta wani tani <laughs> Allah ya hana babu Allah ya hana babu haba wannan ka Allah ya biya mu Allah ya saka Allah ya hana babu Allah ya ma abin da kai mu amin ya yaya an hana ki yaya za ki ya zaki rika kina toza a cikin mutane malam eh? haba haba malam yarinya ai kankanuwa ka bi da kana zagi da girmanka ke me ya faru abinci na ci han nawa ne bala ina ruwanka ina ruwanka wannan ai sa ido ne no wannan sa ido yaro tun da dai Allah ya sa kai ba ka da abun biyan nan dan a biya maka Allah ya na babu mu gode wa rabu mai nema shi ke dace nawa ne eh dubu ɗi kika ce ma ke gani nan sun kai Ka girɗe ɗan saurayi Allah bai baka ba kuma an za a biya maka za ka yi faɗa. To malam ba ka bada ba, me kuma naka ne wani magana? Amma kai, je kina baki. Eh, amma kai in banda abin ka me na ka ci abinci har dubu hudu. Aikin banza aikin wofi. Yanzu ka biya ta. To wannan shi zai bani dama gobe idan Allah ya kai mu na ƙara ci. Zan dawo kuma sai ka biya ta. Ka gane? Ah. To kai kuma irin naka kenan. <laughs> Baba, baba. Da lafiya, da girman ka kana kuka a titi. Matsala ce ka taimake ni, ina cikin matsala wallahi. Ta me ce ce matsalar nan? Dubu ashirin. To bari kuka, tara hawayen ka kawai. Bari kuka. Allah ya anshi addu'a. Kirga nan mu Kirga nan mu gani? Na lillahi wa inna ilaihi. Ina ganin ka abin tausayi. Ashe kai bukatar ka samu abin da naka sai ka bindimi To in Allah ya yarda in ka bindimi kai kuma mota za ta bindige ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka samu wadata da ilimi da fahimta masoyan ka ka tantance. Idan kai ya haka kai dace, mai nema baya rasawa. sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na kasar sarki barka da zuwa ya ofis ofis lafiya lawa zan shiga ciki kuma bana so ba koyo sai dai za ka ba mu dubu ɗari dubu ɗari eh dubu ɗari kuma na me mutane suka zo nan neman taimako kuma na ɗauka na basu to ai wannan yin kanka ne ni ban saka ba ko na saka salim yaya ne maka abun ne maka tanajin kiyama Allah fa ya hana babu kuma Allah ya hore maka abin nan mutane a gari babu mai hali kuma ka ce ba za ka su ba Allah ya hana amma kuma ba ba tilasta maka kai ka dauki abu ka baya. alhamdulillah rabbil alamin tunda dai kai da kanka ka yadda Allah ya hana babu to Allah ya hana babu kuma dole ka basu ka fara ku ka fara ku salim idan ban fara ba in baka fara ba ni zan fara na rantse da buwaye sai ka bayar wallahi kuma ba yanda za ka shiga gidan nan sai ka bada Allah ya hana mabu mu ji tsoron rabu inda kasa da amana ba ta na mai nema ba. Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu in zuciya da wadata wa zai tsaya sai an basa kuma gobe ma in wani yabo Allah ya hana ba muna da shi a gidan nan Allah ya hore min dan uwa da yake da wadata kuma ba wanda zai zo ya nema ya rafa. shi wanda zai ce ba an gama sai dai kai addu'a kada wani yabo da neman taimako yauwa ko baka bayar ba ni zan ɗauka in bayar kuma dole ka biya ni